I think for me, it's very exciting to hear the word about what entrepreneurs need to be able to move forward. And clearly, that requires an enabling environment, steady economic policy, uh, inputs like power, uh, healthy citizens, educated citizens, good job training. Mr. David Young kenan babban jami'in diplomasiya a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Najeriya, da ya jagoranci taron. Ya ke bayyana farin ciki kan yadda ya ji bukatun masu ƙananan sana'o'i da kuma yadda za a tallafa musu su raya sana'o'insu da harkokinsu na tallata hajar da suka sarrafa. Batutuwan da suka mamaye ajandar taron sun hada da batun lantarki da samar da kyakkyawan yanayin gudanar da al'amura da nagartattun manufofi da tsare-tsaren gwamnati da ilmantar da 'yan ƙasa da ba su horo kan hanyoyin haɓaka ƙananan sana'o'i da lamuran saka jari a tsakanin al'umma. Baya ga waɗannan matsaloli, Hajiya Aisha Kwaku guda cikin waɗanda suka yi jawabi a yayin taron ta ce rashin fitar da jadawali na daga cikin ƙalubalen bunƙasa sana'o'i a lardin arewacin Najeriya. ka soma da naira dubu ɗaya kana so ya kasance kana da kaman dubu goma ne nan da shekara ɗaya a'a kana da ma'aikata guda biyu a'a kana so ka ƙara su ne su zama kaman guda goma to ya za ka yi tallan business ɗinka nan ya kamata ka tsara ka yi tunanin komai akan business ɗin kaga in ka tambayi mutane to nan da kaman shekara biyar ya kake so business ɗinka ya kasance sai ka ga an tsaya an ɗan yi tunani dai yawanci ba a yi wancan tunanin ba amma dai kuma dai in kana business ai ya kamata kamata ka ga cewa nan da shekara kaza ka kai wani masu kamata a samu irin su trainings dai haka akwai workshop a dan baka dai a dan sa ka dai akan layi shi kuwa barista Ali Jamilu Alhassan wani lauya mai zaman kansa cewa yake matsayina na wanda ya zo halarci wannan taro da kyakkyawan niyya domin ya ga wace irin gudunmawa a ofishin jakadanci na kasar amurka ya zo ya ba ma 'yan arewacin najeriya musamman a nan kano don karfafa tattalin arziki na yi farin ciki da shawarwari da aka ba su da kuma suma ma da suka nuna zo kuma yadda shi mataimakin shugaban ofishin jakadancin yake cewa ba wai wani ne zai kawo gudunmawa ya baka ko ya ɗauko kuɗi ya baka don kai ba a'a daga jikinka ne zaka nuna kwazanka da hoɓɓasanka kafin wani gane ya yaba ka kamar ni yanzu a matsayina da na a matsayin na lauya mai zaman kansa ba wai na zo ne dan ina da ofishin kasuwanci ba a'a in ji ni ma wace irin gudunmawa zan iya ba ma wa al'umma don ta samu ci gaba ba wai lallai ta harkar lauyanci na kaɗai ba kuma zan ga ta wace siga zan iya bada gudunmawa al'umma ta ta samu ci gaba wane yana kokari ta bangaren ilimi jawo shi kusa da kai inda hali ba shi gudunmawa ya sami ilimin nan shi ma ya zama lauya kamar kai ka ka samu abin da ake kira ah, haɓaka tattalin arziki bakin mahalarta taron da ya zo wuri guda wajen buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin al'umma da gwamnati da ƙungiyoyin tallafi na ciki da wajen najeriya domin ceto arewacin najeriya daga yanayin fatara ta yadda za a murƙushe miyagun ayyuka a lardin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya